السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a uku ga watan shawwal hijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da hudu daidai da talatin ga watan august shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna ƙarƙashin littafi na arba'in kitabul alfaz min al'adabi wa gairiha wannan littafi yana magana dangane da lafuzza da ya kamata mutum ya lissafa kafin ya faɗe su da kuma ladabin yinsu a komi a musulunci akwai ladubban da aka tsara a kula don gani da wannan abu abin nan aiki ne ko ko lafazi ne idan ya zama mutum bai kula da waɗannan ba to a cikin tsakanin shi da al'umma sai ya zama na baya tsakanin shi da mahallicin shi ma sai ya zama na baya shi sa komi sai ga jance dabu kaza adabu kaza adabu kaza a nan a takaice malin zai mana magana akan wasu lafazi da ake son mutum ya kula wajen furtarsu to babban abin damuwa ko musulmi so yake a yau ya rika rayuwa saɓanin tarbiyyar addinin shi al'umma so suke sarka rayuwa irin rayuwa irin na arna wanda ba su da doka da oda duk wanda ya fahimci musulunci musulunci addini ne da ke tafiya da doka da oda to ko za ku ta samun matsala da mutumin da ya fahimci musulunci a haka da wanda shi kuma so yake rayu irin na gargajiya a bar mutum ya rika rayuwa kawai yadda ka san wata tinkiya a cikin gari inda ta ga dama ta kada ta kada abin da ta ga dama ta ci ta ci abin ta ga dama ta sha ta sha haka kawai babu wani doka babu abin da ke regulating dinta a bisa tsarin rayuwanta musulunci ba haka ba ne. shi yasa malamai aiki ne wurjanjan a gabansu kuma sai sun cire abubuwa guda biyu na farko sai sun cire tsoro da kwaɗayi waɗannan ababe guda biyu za su taimaka wajen tarbiyyantar al'umma a kan abin da ya dace a shari'anci za mu tashi babu karahatu tasmiyatul inabi karaman wannan babi zai magana a kan shari'a na kyaman a ce ma inabi karam menene al'inabu menene alkaramu da shi ne Ta amma me yasa aka ce ba a son a ce ma inabi karam mala ce hadisi abi hurairata radiyallahu anhu kala hadisin abu huraira allah ya kara masu yarda ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya ce wa ya alkaram wa ya alkarmu suna faɗin alkarmu innamal karmu kalbul mu'min annabi ya ce karmu wannan zuciyar mumini ne to me ma'anan wannan alkarmu da ya ce kalbul mu'min sai malin ya ce karmu shajarul inab shine bishiyan inabi mun gano wannan da kyau ko to shi zuciyar mumini abin da ya sake ce mashi karm lima min nurul iman saboda akwai hasken imani a zuciyar mumini daga lokacin da kaga zuciyanka ba ta saita ma abinda Allah da annaba kaɗai suke so ku kai ba mumini ba ne akwai abubuwan da mutum zai iya gane ko shi waye to amma matsalar mu son zuciya ka fahimta cewa kana kan kuskure ba daidai ba sai ka ci gaba a haka alama ne da ke nuna cewa Allah madaukin sarki ya kuɗi ka kuna gane wannan da kyau ko to shine sai ce wa islam amma walaisal muradu na nahyi an tasmiyatul inabi karaman ba wai an hana kiran inabi da karam ne kadai ba bal muradu bihi al mustahiqqu li hadha al min al karam sai dai ana gaya maka wanda ya fi cancantan wannan suna shine mumini kaga ta sunan da zaka kira tsuru ko bishiya ko ɗan ici sai an gaya ma abin da ya kamata ka yi wannan ba shi ne musulmi da yake jiran sai an ce mai yayi yi na yi bari na bari to idan ya kasance al'umma an tarbiyyance su tun asali ba a haka ba ku? suka girma to sai su rika rayuwa kamar wasu godiyoyi sai a ta wahala da su akan a daidaita su akan hanya sai su kasa daidaituwa amma da za su ɗauki hannu ko to babu mai daɗin sha'ani irin mumin annabi ya tarar da sahabbai da girmansu ‘yan kasuwa ne su manoma ne su komi da ka sani su su ne kuma sun girma sun goge akan haka don kafin ya fara da awon shi kan sai dai shekara arba'in wasu sun kai wannan shekaran wasu sun ɗara haka wasu ƙasa da haka kenan sun girma a cikin tsari na jahiliya amma lokaci ɗaya annabi ya canza su saboda sun yadda da cewa shi ne mai tarbiyyansu sun yadda ba su sani ba ya gaya masu ƙunga wannan shi zai sa ka tsira amma daga lokacin da yake tunanin ai in ne kaza ma ya dace ai kaza ai kaza to kai ɗan bid'a ne kuma zai wahala kai nasara zai wahala kai nasara saboda kenan kana son ka ba Allah amma da abin da zuciyanka ke tsara maka kuma kai abin da kullum ake hana ka cewa bari zuciyanka sharri take tsara maka Allah ya kiyaye wannan hadisi akhrajahu al-bukhari al-imam al-bukhari fitar da shi a littafi na 78 kitab al-adab babu ƙaunin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ƙarƙashin babin da ke magana a kan faɗin annabi innamal karmo ƙalbul mu'min babi na ɗari da biyu Allah maɗaukin sarki ya sa dace babu hukumu itlaƙi lafzatil abdi wal amati wal maula wasayyid sayyid wannan babi zai magana a kan. hukuncin amfani kai tsaye da lafazin bawana ko bawan wani don Allah ce in ba musulunci ba magana za ka yi kakoyi amma ce maka kaka ce kaza kaza za ka ce to kalli mutane musun yadda hasi haka duk wata ta tabar za da za ga ana yi da mutane ko wai kokarin yake a tarbiyyansu inda wanda bai san abu ba ne ya fi saukin tarbiyya ba, sama da wanda ya sani shi wanda ya sani ya bi shi wannan mutakabbirin jabbar kenan jabberin bawa kenan mai girman kai kuna fahimtar wannan da kyau ku shi ko wanda bai sani ba ku to shi wannan gaya mai kawai za a ce kai wani kaza bari kaza amma amfani da kalman abd da amfani da kalman amatu da amfani da kalman maula da amfani da kalmar sayyid za a yi magana kansu hadisu abi hurairata radiyallahu anhu an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala annabi ya ce la yaqul ahadukum kada ɗayan ku ya ƙara cewa ata im rabbaka ciyar da ubangijinka ƙunga ga in sabai na na ga masu wannan Har tashin ƙiyama ba za su ƙara ba waɗannan su ne musulmi amma kalli musulminmu na yau idan aka ce kakka ƙara faɗi sai ci tu'a ah, ai an kalli kaza ai an kalli kaza to wannan munafiki ne daga ran da annabi ya faɗi magana ka ce kaza ka fita daga tsarin musulunci jama'a shi musulmi baya haka inda ma kana ƙaunar mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ta'ala shi kenan shi bai gaddama kaza daidai ne kake yi eh to masha Allah na gode ma Allah alhamdulillahi alladhi hadana li haza wa ma kunna diya laula an hadana Allah abin nake kuskure ne shikenan kawai sai ka ce na bari amma to ai kaza ai ai ai musulmi baya wannan alama ne da cewa kai sojan gona kake a cikin musulunci kai ba musulmi bane kuna fahimtar wannan da kyau ko me yasa ma aka ce ma musulmi musulmi saboda listislam mika wuya shi ana gaya mai ya mika wuya zai amma wallahi a yau wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mafi yawancin mutane ba su yarda da Allah ba ba su imani ba sai suna tafa suna raba kafa suna ma Allah shirka kowa ya kalli kan shi. wannan tsimagiyar kahinya ne fyaɗe yaro ki fyaɗe babba ya ce kar wanda ya ƙara cewa ciyar da ubangijinka amma kuma sai ne ta, to ai ga cin a cikin alkur'ani irje ila rabbika kuma annabu yusuf ya faɗi ma balin niswatin lati kattana aidiyahun koma wajen ubangijinka kuma gashi na annabi ya hana sai ce to kuma gashi a cikin alkur'ani to kaga mutumin da bai fahimci addini ba ya kasa fahimtar shar'u man shar'un lana kuma wane ne zai tabbatar da shari'ar wadda suka zo kafin mu ya zama shari'ar mu ne fa annabin fa kuma sai ce kakkai amfani da wannan kalmar kuma yace kakka ce wadda rabbaka je ka haska ma ubangijinka mana kai mai fitilla ko ka kunna mai wani abin da zai ga haske wal yaqul abin da ya kamata mutum ya ce sayyidi sayyidi maulai ko ka ce shugabana ko kalman maula mun gane wannan da kyau ko to kalman as-sayyid mun gane wannan da kyau ko kalmar sayyid ba a cewa a sayyidu sai dai sayyid kadai saboda amfani da kalmar alifun da lamun a cikin sunan a sayyid shi ma laifi ne waye a sayyid Allah mun gano wannan da kyau to shine sai ya ce iski rabbaka karka ce shayar da ubangijinka wal yaqul sayyidi maulaya wala ya ƙul ahadukum abdi kaga annabi ya nan ya bugi can kan kuma kai ka ce bawana wa amati ko baiwata wal ya ƙul fataya wa fatati wa gulami jama ku kalli wai har magana sai an koya ma a musulunci musulunci wani irin addini ne fa da shi ba bai tafiya da kowa yana tafiya ne kawai a matsayin shi ne shine uban gida to abin da yake so shine mutum ya ce fataya yaro na fatati yarinyata gulami duk waɗannan kalmomi. amma amfani da kalman bawa saboda yana rikidarwa a ji kaman an yi musharakantar rububiya ta Allah to shine sai annabi ya amfani da kalman da za a shagide ma wannan a kauce mata mun gano wannan da kyau ko to shine sai mala yace annar rububiyyata lillahi ta'ala mallakan kowa da komi wannan aina Allah ne li Rabba rabb malik wal qa'im bishe Allah madaukin sarki shine mamallaki mai tsayuwa da kulawa da kowa da komi wala yujadu haza haqiqa illa lahu ta'ala haƙiƙanin mallakan abu da kulawa da shi ai Allah ke da wannan don ga cewa na mana da shi to kaga wannan la alal Kalal khattabi babban malami al-imam al-khattabi yace sababul man'i annal insan marbub abin da ya sa aka hana ai shi kanshi ɗan adam kowaye shi Allah ne ke kulawa da shi muta'abbadun bi ikhlasi tauhidi lillahi ta'ala kuma shi ɗan adam an bautar da shi ga Allah cewa ya tsarkake ibada ga Allah shi kaɗai, wa tarkul ishiraki ma'ahu da kuma barin hada Allah da wani, fakariha lahu al bilismi sai aka hana shi hatta amfani da suna wanda wannan suna zai kasance kamar kwaikwayo ne da sunan Allah ne Allah ya da hulufi ma'anar shirk domin kar wannan abin ya kai ka zuwa ga shirka misali ai kai ba kana nufin shirkan ba ne kuma ba shirkan ka yi ba amma bainahuma umurun mushtabihat a tsakani akwai wani al'amari wanda akwai shubuha da kamanceceniya tsakaninsu kun fahimci wannan da kyau ko to cin da akwai wannan sai aka ce kauce ma wannan abin da zai iya haifar da rashin fahimta ya amfani da kalman da babu harshen damu a cikinta shi sa Allah maɗaukin sarki ya hana muminai faɗin ra'ina kalmar unzurna da aka ce su faɗi da kalmar ra'ina duk ma'anansu ɗaya to amma ita kalmar ra'ina tana ɗaukan wasu ma'anonin amma unzurna ba ta ɗauka la ta ra'ina wa ƙolo zurna wasu ma'u kuna gane wannan da kyau ku to in kun gane wannan shi mumini ko shine kullum wanda yake tafiya da ana mai gyara kuma yana ɗaukan gyara ana umartan shi ana hana shi kuma yana biyayya to mumini kenan amma shi kafiri ko haka yake tafiya san dandan kawai Allah ya kiyaye mala ya ce wa amma sai mala ya ci gaba da cewa wala farka fi zalika bainal hurri wal abd tarbiyyantan al'umma a cikin irin lafuzzan da ya kamata su faɗi da wanda bai kamata su faɗi ba to babu bambanci tsakanin ɗa da bawa wa amma malla ta abudu alaihi min sa'ir hayawanat amma wanda la abbadu baka bautar da shi ga Allah ba kamar dabbobi wal jamadat da abubuwan da suke daskararru fala yukrahu an yi talaqu zalika alaihi inda al wajen danganta shi zuwa ga wani to babu laifi ka ce mai kaza ka ka rabbud dar ka gano wannan gida ai gida bai bauta ko mun gano wannan da kyau ko to wa me wa ke da gidan nan sai ka ce haza huwa rabbud dar kun gano wannan amma izhab ila rabbika a a kalman ta yi nauyi kun gano wannan da kyau ko wane ne ya kamata ya amfani da kalmar rabbu gare shi Allah ne to cin da wannan mutum ne da Allah ya bautar da shi gare shi to a kauce mu amfani da wannan lafazin cin da akwai shubuha a cikinta mun gano wannan amma akuya ne ko mota ko fili ko gida to wannan za ka yi amfani da irin wannan kalmar kuna fahimtar wannan to so nake dun musulmi ya tsaya fahimci shi ɗan gata ne dun mutumin da za a ce ya yi sannan ya yi gata ta ƙare a nan ai amfani dama ɗan gata kenan saboda gatan sarki ne a ƙasan hausa shi fa bai magana sai an gaya mashi amma kai da yake banza wofi ne cikin al'umma haddis bila haraj yi ta yi mun gano wannan da kyau ku ai isa ne da mukami ke sa baka magana sai an ce ka yi gatan kenan to musulmi haka yake kuna ganiya yanzu inda sarki zai zo wucewa ya wuce kofar nan tsawo ba zai duka ba ya dinga buga goshin shi kenan yana zuwa yana katanga karo wai sai ya bige ya wuce yana zuwa to akwai wanda yake gefe zai ce sun kuye mazgai to yana zuwa to sai sun kuya in ba ga mai ga ba zai sun kuya ba to gata kenan kai ko in ka isa je kai kar Allah ya sa yi sun kuye din saboda kai baka da gata in magana yake yi in ya zo ya kuskure to su ne za su gyara mai saboda gata mun gano wannan da kyau Ko ta kalma ka ji an faɗe ta a fada to tana da ma'ana yanda za ka je gaida sarki kana zuwa ka ji fada sun faɗi wata kalma kalli idan sarki suna faɗin kalma to wannan ɗan banza ne yin fada ne sau su sun san kuwa shi sau da gata an kulle shi a wani keji bai zuwa ko ina ko kun gano wannan da kyau ku. shi yasa an magana zai yi kuskure sai a ce mai hattara sai ga kamar fada suke mai gatan kenan kuna ganewa wani daga cikin sarakunan ƙasan hausa matan wani gwamna daga cikin gwamnonin ƙasan hausa an haɗa a wajen taro sai yake cewa mara balale na dade ina son mahaɗu musadu nan da nan sai fada suka ce hattara mai duniya kalmar musadu ya mai duniya zai sadu da matan wani saboda kalmar ta da harshe biyu ba in ya ce mahaɗin musadu a tattauna amma tsakanin namiji da namijin an faɗi wannan ba mamaki amma ya za a ce kamar wani ka ce ka haɗu da matan wani ku sadu kalman tana da wani tu'a'a ana ce mai hattara da yake ɗan hannu ne sai gane sai ce mu haɗu mu gana mun gano wannan da kyau ku to kai musulmi ka fi sarkin gargajiya gata duk abin da za ka faɗa ko kai sai an ce yi in ba ce kai ba kakka yi mun gano wannan da kyau ku in kai shi ne kai laifi muna ganewa ba ka ganin ɗan hajiya ko ɗan gata wanda za ce ɗan lele a gida ko da ranƙoshin shi yaro ya a gida sai ta wajen maman shi ya ce don gawa ne man kaza ku yanzu shi ba bai da ra'ayi jira yake menene hukuncinta in aka ce rabu da shi ya fa rabu da shi kenan je ka rama ko da za a ƙara mai abin da ya fi wancan sai fa ya rama kuna ganewa to ina son ku gane musulmi shi ya wuce haka amma daga sanda musulmi ya zama bai jin magana ko to da shi da dodon gona tafiyansa ɗaya Allah ya kiyaye ana hadisi al-Imam al-Bukhari fitar da shi a littafi na 49 Kitabul Itiki a babi na 17 babu karahiyatu tatawuli على الركيك babu كراهة قول insan khabithat nafsi wannan babu zai yi bayani a kan cewa ba a son mutum ya ce raina ta munana tar da wannan ɓaci kalma dai mummuna da mutum zai danganta gare shi na daga ciki amfani da kalman in kaza bai faru ba Allah ya ma kaza da kaza kun zama mutane suna wannan ku in ne kaza shi shege ne kuna gane wannan ko kuma ranka ya ɓaci a fudu magana ka ce mai kace wallah gawa ɗaya rai na jini ke kaman mai irin wannan abin ka ne danganta kanka gare shi akwai maganin da kana faɗa sai ka ji wani kaman ya ji addu'a kai sai ce amin haka ne haka yake faruwa da mala'iku kana faɗin irin wannan magana sai su ce amin wallah ka zama kenan yasa kowa ya taka zanzan hadisi aisha ta radiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala annabi ce la ta kulanna ahadukum kad daga cikin ku sake faɗi cewa habuthat nafsi raina ta kuntata raina ta munana raina ta takura walakin liya kullakisat nafsi sai dai ce lakisat na samu kunci kun gano wannan da kyau da damuwa amma karka amfani da kalman da ke nuna bushewa da mutum ya shiga bala'i na ƙulu-ƙulu karka amfani da wani kanka shi yasa ka ce in ba kai kaza ba kai shege ne in kai kaza Allah ya kona ka duk wannan kalmomin ku daina amfani da su ko kai ɗan banza ne ko kaza musulmi bai amfani da wannan kalmomin shi yasa mace in ta fahimci ita mace ce ko to ba ta komi zan ce mata yi daga san take gani a ba ta ‘yanci te ta yin abin ta ga dama to karuwa kenan na ga mu gaskiya ka da mutane su fahimci wannan karo ke yin abin ta ga dama karo na da doka da oda ne eh ba ta da doka ba ta da oda abin da ga dama take yi in kaga an ɗaura dabba ana kappa kappa da shi a gida ya ce ko akuya saniya ne ko raƙumi amma kaga an sake kafiri menene kare ne ko alade kuna fahimtar wannan da kyau ko amma ke mutuncinki a gida shine a ce ki yi ko a ce ke bari wannan shine mutunci kin zama yar gata kenan kai musulmi ya ji daɗin shi amma musulmi yana zama saɓana ga ko to ya zama arne kenan ko ko ya zama bawan da ake faɗi mara ‘yanci rashin ‘yanci ke sa mutum ya je abin da ya ga dama ‘yanci koko za ga yana da tsari yanzu ‘ya'ya masu ‘yanci su ne ‘ya'yan GRA in ka shiga GRA ba za ga yaransa a waje ba sai ka ɗauka ba su haihuwa ne don Allah ka shiga konan nan zariya ka bin layi-layi sai ka ji garin tsit sai ka ɗauka ba kowa duk suna cikin gida duk abin da yaro yake so akwai daga cikin gidan zuwa tsakar gidansu in ko baya cikin gida ya je makaranta in bai je makaranta ba sun tafi ziyara inda suka je ziyara ma a killace suke to yanci kenan haka ya kamata kowane gida ya kasance to da yake ana rayuwa a geto rayuwan ya zama wani wan wani raƙumi wan doki to shi kenan zai ga yaran sun ko waje ga su nan malam saminu ku yan abuja ne yanzu abuja yaran abuja suna irin waɗannan abubuwan irin yadda yaranmu suke zuwa tafi yanzu ranar muna tsaye na gauni ya kafta ma wani yaro mari wai me ya faru wai ya zo mai da kwankwala ta mai zane a mota akwai abokina da ke cewa wai zuwa yaushe yara za su daina zane a mota nace sai ran da kowa aka sai mota a gidansu mun gano wannan da kyau ko daga ran da kowa ya taso ya ga maman shi da mota baban shi da mota wan da mota suna da mota zuwa makaranta ba ruwan shi da motanka ce ka je ka aje mota abuja ba wanda zai maka zane saboda gidansa ko wanda ta fita kuma ga yara sun zo suna wannan karambani ana ana ya suna wannan abin da ake bugun shi da ice ma ana yin ma an suna yi tuna ina ma ka ga yaran ina ma ka gansu ina fata mun gano wannan da kyau shi sa gaskiya dole da ba sai an zo an yi gyara fa kuma gyaran da za a yi sai an kauda waɗannan miyagun to sannan ne gyaran za ta tabbata kuna ganewa saboda qur'ani ya ce kai la kuna dunatan bainal ya iminku. dukiyan ƙasa kar ya zama mawadatan cikin ku ne kawai suke ci suke amfanuwa da ita kowa ya samu Allah madaukin sarki ya samu dace wani hadisi Alimamul al-bukhari fitar da shi a lamba na 78 kitab al’adab a lamban babi na ɗari babu layu ƙul nafsi hadisi sahal bin Hunaifi anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ƙala sahal ɗin hunayf ya ce annabi ya ce layu ƙulan na a haɗu kum habithat nafsi jama'a kun ga waɗannan ladubba ku kamata ya ce an zauna ana karantar da mutane su Shi ne hikiman da na hanga da muka gama karatun riyadu salihina da mata sai na ce musa kitabun azkar kitabul azkar hilyatul abrar akhyar kaza kaza to da hikiman wannan ko zai karantar da su ladabin kaza da ka'idan kaza da kuma addu'o'in abin da ke sa ai ta addu'a kaga addu'a ta yi an ko wallahi adab ne da maratib na an san addan duk an ƙi kulawa da su amma sai a sa mutane su haddace lafuzan addu'a barkatai amma ƙa'idojin kuma babu za sai ke ta yi ka ji shuru ana fahimtar wannan da kyau ku? Allah ya shiryar da mu to shi ne ce wal ya ƙul lakasar nafsi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a wancan littafi da wancan babin da muka karanta a baya Allah madaukin sarki ya sa mu dace to in ya zama majalisi ana karantar da karatu ne to za a samu matsala daga kowa inda ya dusa yadda ka san gidan caca kowa da abin da ya dame shi amma in ya zama ilimi yake karantarwa da tarbiyya to kowa sai ya haƙuri sau da yau za a bige can yau za a make gobe za a make za ka shigo kamar ɗakin ƙira ne ka dinga jin bige-bige kenan ka ce a bari mana in an bari abin da ake sanya yiwu ba zai yiwu ba in ka haƙura da wannan bige-bigen ku to sai ga abin da ake son a ƙera an fatanya ne gata ta samu in garma ne ta samu in kaza ne ya samu haka ne amma da za a yi ba a ji daɗi ba to gidan tarbiyya kenan amma an karatu ne a wannan ko isra'ila ka ja akwai ba yahudan da zai koya maka amma tarbiyya aka ce ai kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrisuna an ce ku zama masu tarbiyya ne da jama'a mu tarbiyya muke yi ana kantar da kai ilimi kuma ana tarbiyyantan ka yayi kamata ka zama Allah Ya shiryar da mu kitabu shi'ir littafi na 41 littafin waka waka jama'ar annabi mutane da yawa yau a cikin musulmi suna waka su kenan waka wasu kuma waka ta ransu suna sha'awar sauraron wake-wake da kaɗe-kaɗe da kallon raye-raye abin da ka ce cikin maza duk wanda ka ce kawa wayanka zai wahala ka bude ka tarar da kiɗa da waka ciki ba to kuma ta haddis bila haraji duk wacce ta zama godiya ce aka batta tana abin ta ga dama ka bude wayanta sai ka ga abin asha amma wacce ta zama yar gata to baka ka taɓa samun wannan kaɗe-kaɗe da wake-wake a cikin wayanta ba muna ganewa bari mu karanta hadisan da mala ya kawo 'yan taƙaitattu inda lokaci sai mai sharhi mala ya ce hadisi abi hurairata radiyallahu anhu قال النبي صلى الله wa وآله وسلم أصدق kalimatin ƙala الشاعر kalma wacce ta fi zama gaskiya da wani mawaƙi ya taɓa faɗi kalimatu labid kalma ne na labidu ya ce ala kulli shay'in ma khalallaha batilu mun gane wannan ala ku saurara kulli shay'in ko menene sai ce ma halal kaga yayi jam'i ko sai ce in dai ba Allah ba batil wannan abun banza ne kuma ka sa ido wallahi duk abin da ba Allah ba tsawon zamani ya zama na banza yanzu wannan teburin da muke karatu ko wallahi tsawon lokaci ana kawo shi na mace fita fita fita fita da shi a wajen mu ya zama me wala ya zama na banza wani za mu kawo ko me amma Allah shi ne ina ma ya ci wannan kalman ba kalman da wani mawaƙi ya faɗi ta gaskiya kamanta sai ya ce wa kada umayyata bin abi salt an yuslima wannan kalman ta kusa ta sa umayya dan abi salt ya musulunta da ya ji shi ne ce labid huwa labid ibn rabi'a ibn amir al-amiri as-sahabi min fuhul shu'ara yana daga cikin bujiman mawakan jahiliya mun gano wannan da kyau ku batil da yace ai fanin mudmahal abin da zai kare a neme shi a rasa wa inna ma kana asdaqu li annahu mawafiqun li asdaqul kalam an ce kalman gaskiya ne saboda ya yi daidai da zance mafi gaskiya mun gano wannan da ya ce kullum man alaiha fan duk abin da ke bayan ƙasa sai ya ƙare wallahi wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram kada ay ƙaruba iris ya rage umayya ya musulunta umayya ibn abi salt an yuslima ay fi shi'rihi wa kana umayya min shi'ara'il jahiliya shi umayya yana daga cikin manya-manyan mawaƙan jahiliya wa adaraka mabadi'il islam kuma ya riske farkon musulunci wa balagahu khabarul mab'ath kuma labarin saƙon annabi ya iske shi walakinahu lam yuwaffaq lil iman sai dai ba a datar da shi yayi imani bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da manzon Allah ba wa kana ya ta'abbadu fil jahiliya mutum ne mai yawan bauta a jahiliya wa aktharu fi shi'rihi min at-tauhid mafi yawancin waƙe-waƙen shi sun fi karkata janibin tauhidi wa kana gawasan alal ma'ani mutumi ne wanda ya ƙware da amfani da kalmomin ma'anoni sannan muta'anniyan bil haqa'iq kuma yana yin waƙa ne ga abubuwan da suke na tabbas ba khayal na mawaƙa da suke kawa na hayaniya ba wani za istahsana sallallahu alaihi wa alihi sallama shi'irahu da wannan ne annabi ya ce wannan kalma nashi tayi wastazada min inshadihi har ma annabi ya guzurin wannan kalma har ya ambata ta muna gane wannan da kyau ko hadisin da muka karanta al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 78 kitabul adabi babi na casa'in babu ma ya juzu mina shi'iri wa zajari wal hida'i wa ma yukrahu min a ƙarƙashin kuma babin da ke bayani akan duk wasu waƙe-waƙe na kiɗa da rawa da waƙa da bayyana tsareci da haramun ina fata mun gano irin wannan shi ake cewa waƙi irin na sa'ali na manki irin na so mai gyaɗa agege irin su aƙila aliyu kun gani da waɗannan dai da suke waƙe na mutunci da ba wani abin da za ka soka ka ce sun faɗa ba ana makaro waƙa ne da ɗan daudu su bari abin da suke ba mai kyau ba ne zancen ɗan du'yan duniya nike son kwatanta sun bi ƙaunar attajiri haka ne to sai ga irin waɗannan abubuwa a zini to wannan babu laifi amma sai na jinjiga ‘yar ganga ta a to an samu matsala Allah ya sa mu dace حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأم يمتلئ الجوف أحدكم قيحا يريه annabi ya ce a makare cikin ɗayanku fam da me da amai a ce a cika bokiti guda da amai kai ta sha ya kaji jikinka a ce a je asibitin shi ka duk wani mara lafiya da zai kwarara amai a taro shi a wani baho a ajiye maka kofi a ce ƙansa ita ɗorawa har sai ka ƙoshi khairan lahu wannan shi ya fi maka alheri min an yamtali a shi'iran sama da ya zamanto duk waƙan duniyan nan tana bakinka duk wani waƙan fim kin iyakin haddace gara in wata za ta yi amai irin mai sabon cikin nan ki ce matso matso ki buɗe baki ki ce kwararo shi nan ya fi mun gano wannan da kyau Allah ya fi maki irin wa a ce wani ƙatu zai yi amai ki tara hannun ki ce zubo mai shi nan ya fi da ki riƙe yin waƙe-waƙe in ji annabi ina fata mun gano wannan da kyau wannan hadisi al-Imam bukhari ya fitar da shi a littafi na 78 Kitab al-Adab a babi na 92 babu ma yukrahu an yakuna al-ghalibu ala al-insan ash-shi'r a ƙarƙashin babin da aka ce ana kyaman galibin al'amarin mutum ya zama waka ne hatta yas'aduhu an hatta yasudduhu an dhikrillah har a waye gari ya hana shi ambatan Allah wal ilmi wal qur'ani ya hana shi sauraron wa'azozi ya hana shi karatun alqur'ani da halattar majalisoshin ilimi ku kalli abin takeici jama'ar annabi wai a gidajen rediyoyi ne namu na musulmi sai a ware wani shiri na musamman ana gabatar da waƙe-waƙe ne kawai har ma a cewa ana bugu waya ana cewa da Allah a samun waka kaza saboda jin daɗin sahibi na amma ko ba ka da ko ba ki da sahibi na kwarai shin ba abin da za maimakon a ce a ɗan ɗana mai ko da aya biyar na cikin sotul hazabi saboda faranta ma habibi na a sai waka wanda wa shu'ara'u yattabi'uhumul gawuna yanzu ashe ke gawun ne habibin ma gawun ne wannan ko ba fassara gawon ba kai ka san abin ba daɗin ji kuna fahimtar wannan mala ya ce yarihi ya ce ƙala al'imamin nawawi al'imamin nawawi ya ce ƙala halin loga wal garib ka san loga yare ne fa kamar ka ce kaje koyan hausa yare ne ba wani abin bajinta da kai akan wannan amma kalmomin addini da ake fassara cikin alkur'ani da hadisi garibu ake ce musu mun gano wannan da kyau ko garibul hadis ko garibayyil qur'an wal hadis waɗannan ne zaka koya ka iya malanta fas a cikin addini luga kuma sai ka je ka koyi daidai gwargwadon abin da zai taimaka maka amma asali shine alkitabu was sunna <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ko amma wanda bai fahimci ilimi ba sai yayi shirme ya kai inda ya ɓata ma shi lokaci daga baya sai ya bargan jaji Allah ya sa mu dace ya ce yarihi minal wara ya ce huwa da'un cuta ne yafsudal jauf wanda yake gurɓata ciki wa ma'anahu qai'an amai ya akulu jaufahu wa yafsuduhu wanda yake shiga duk abin da ka ci ya ɓata shi dole ka ji sai ka amayar da shi in kuma bai fito ta baki ba shine sai ya rikide sai ya zama zawo ka ji fatatata kana barar da shi kawai gaba daya to gara ka je ka tara wannan <laughs> wallahi ka je ka saka ka harkar waka da fatan mun ga annabi ya iya buga misali dole sabai su zama malamai ai saboda wannan misali wa bil misali taftadihul ashiya ta hanyar buga misali ne abubuwa suke bayyana kuna gano wannan to shine sai ya ce qalu innal murad an yakuna shi'ru galiban alaihi game da mutumin da mafi rinjayen abin da yake shi waƙe-waƙe ne mala ya ce mustauliyan alaihi waka ta mamaye shi bi haisu ya shiguluhu an alƙur'ani ta yadda waƙan na shagaltar da shi game da alkur'ani wa gairihi da wasu al'amura min al'ulumi shari'iyya na ilmomi na shari'a wa zikirun layi da ambatan Allah. Kalla din ne sauran waƙe-waƙen nan zai wahala ga yana katun Kur'ani. Ka tambaye mata sun sani, duk wacce ta tasa fina-finan nan na shirme a gaba, to ta yi ban kwana da katun Alkur'ani kuma. Allah sai wanda Allah ya kwata. Mun gane wannan? Allah ya kiyaye. shi ne sai yake cewa wa haza mazmumin min ayyi babin min iri. shi'iri wannan ko to kowane babi na waka har waken na sa'ali na mangina su waye in ya shagaltar da mutum game da ilimin addini ya shagaltar da shi game da ambatan Allah ya shagaltar da shi game da katin alkur'ani shi ma ya zama abin zargi kowane iri ne wa amma iza kana alqur'anu wal hadisu wa ghayruhuma min al-ulumi shar'iyya huwa al mala ya ce amma in ya zama karatun alkur'ani da tafsirin shi karatun hadisi da fassarar shi da sauran ilmomin fiƙi da tauhidi da tazibul akhlaq da sauransu shine mafi rinjaye to fala ya yadurru hifzil yasir min ash-shi'r min haza haddace dan kadan irin na waɗannan waƙe ka ji muna dan karanto haka dan Imrul Qais kadan haka dan shahadi da waƙoƙin zamani ne yanzu misali na su shata da sauransu dan bayani da ishara ga wani abu ya ce babu laifi ɗan wannan ɗan ƙasa haka amma ba duk waƙan duniya na fim ta iya har ma ka ji ana cewa ko wani waƙa cikin fim ɗin mai sanya zuciya ba ka suke ba fajirai waƙa ne ke sanya zuciya ba Kur'an ne ce ala bi zikirillahi tatma'innul qulub ta hanyar ambatan Allah ne zuciya ke natsuwa amma kai an ce maka ko wata waka mai sai kai kai da waka ne ya sanya zuciyanka saboda kai la'ananne ne li'anna jawfahu laysa mumtali'an shi'ran mala ce duk mutumin da ya zama dan wannan dan kidni ba a cewa cikin shi ya cika da waka Allahu a'lam kun gano da kyau ko shi sa dole ne ga musulmi su yi kokarin kiyaye wannan da kuma tsare shi ɗari bisa ɗari barkuci wannan littafi ne musamman na barko da zama ambata mujalladi biyu ne ga su akan haka aka rubuta su sunan littafin annahayu anir raqasi was sama haramun ne rawa da sauraron waka hadda wannan wakan fada yan bid'a suke a kada mandere a yi waka a yi rawa tawajidi da duk waɗannan abubuwan da suke don haramun ne wanda ya rubuta wannan littafi sunan shi Ash-Sheikhul Imam Al-Hafiz Abi Muhammad Mahmud bin Abdul Qasim bin Badran Ad-Dashti Al-Hanafi ya rasu hijira a shekara 665 yau shekaran shi 79 da rasuwa 700 da 90 da wani abu kusan shekara 800 da rasuwan shi wajen 800 da rasuwa ya rubuta waɗannan littafan kun gano wannan da kyau ku kafin mu ji wani bayani koya yake dangane da abin da ya shafi haramcin waƙa da ya zo a cikin alkur'ani da hadisi kun gano wannan da kyau ku da tafsirin malamai magabata ambaci 'yan littattafai da malamai suka rubuta suke bayani a kan. tsaban waka haram ne da kiɗa da waka da duk wannan hayaniya kun dai ga ɗaya sai ka rubuta annahyu anar raqasi was sama an hana sauraron kiɗa da waka da rawa da duk hayaniya a musulunci ɗaya kenan na biyu zammul gina zammul gina libna abid duniya ibn abid duniya ya rubuta wannan littafi al-mutawaffa sana shi ya rasu jana shekara 281 ne sama da shekara dubu ibuna a zahabi ya ambaci wannan a cikin littafin siya. sai zammul malahi na abi bakar abdullah bin muhammad bin abid duniya ya rasu hijira na da shekara 281 sai kitabul gina wata harimihi wanda Ahmad bin Abdullah at-Tabari ya ya rubuta wanda ya rasu hijira shekara 294 to wannan malamin sama da shekara dubu da ya wuce suka rubuta littafai suna hana kiɗa da waƙa da rawa da sauraron wannan abubuwan baki da. littafi na biyar a malahi na abul hussein ahmad bin ja'far Al-Manadi ya rasu hijira da shekara 336 sai kitabul mas'ala fi tahrimil gina'i war raqasi na al-imam al-ajurri al-mutawaffa sana sana wanda ya rasu hijira da shekara 360 na bakwai shine tahrimin nardi wa shatranj wal malahi na al-ajurri ya rasu hijira shekara 360 littafi na bakwai kitabun fis sama na abin lais as-sarmaqan alhanafi, hanafi sana 75 wa 300 al-hijri ya rasu hijira shekara 375 littafi na tara zammin ya fil a'mal wa shuhurat fil libas wal ahwal wal karahiyati safaki wa zafan inda sama'i wa zikir wannan littafin ya haɗo abubuwa da dama har zikirin ana kaga ɗan rangajin nan da yake da kai shi ma babu kyau shi ma rawa ne na al'imam abi muhammad AlHassan Bun bin ishna'i ibn muhammad al-darrab wanda ya rasu hijira shekara 391 littafi na goma shine jawabun fisama na alƙadi abitib at-tabari shafii wanda ya rasu hijira da shekara 450 ga wannan nema ya ɗan sauka a kan shekara dubu da wasu ‘yan motsi da rasuwan shi ba da haihuwan shi ba duk waɗannan malamai ƙalla kajin tafai goma inda lokaci sai na gaya muku sittin da ɗaya a kan haramun ne kiɗa da waƙa da rawa da duk wani hayaniya sai ta harimu sama na abi bakar a ɗarɗushi wanda ya rasu hijira shekara 520 littafi na sha biyu kitabu sama kitabun fi sama li abil hussein abi Ala bin farra al-mutawaffa sana 60 wa 20 wa 500 ya rasu jana shekara 526 sai zammal hawa na al-imam abil faraj abdurrahman bin al wanda ya rasu jana shekara 510 sai zammu ma alaihi mada'u wa tasawwuf min al-gina'i war raqas wa tawajid sai zargin abin da sufaye suke riyawa na waƙe-waƙe da suke da rawa da tawajidi kaje ka samu dan ɗari ka san me yake ce mata tawajidi sai dai in ragu ne a ciki na ibnu Kudama al-maqdisi ibnu Kudama shi wannan littafin fa al-muguni shi ma ya rubuta littafi ya ce waka da rawa na yan ɗari ka ba kyau ya rasu ja shekara 620 littafi na 15 ittiba sunan wa bida na abdiya Muhammad bin Abdulwahid al-Maqdisi wanda ya rasu hijira shekara 643 sai kitabun fi sama raddan ala ibn tahir لأبو Abbas, أحمد بن إيسى بن موفق موفق الدين ابن قدامة المقدسي wanda ya rasu ya shekara 646 sai kashfil qanna an al-hukm al-wajd was-sama na al'imam abil abbas ahmad bin amr al-qurtubi al-maliki sai risala fi sama na abil abbas ahmad bin ibrahim al-wasiti al-shafi al-mutawaffa sana sai risalatin fi sama na dimyati al-mutawaffa sana wanda ya rasu ya shiga ɗari bakwai da biyar littafi na ishirin shine kitabun fi taharimin yara' na abi alkasim abdulmalik bin zaid bin yasin addula'i sai risaltin fi sama'i warrakas na ashekul imam ibn taimiya almutawaffa sana saba'a wa ishirin wa saba'a mi'a hijiri ibn taimiya shi ma ya rubuta cewa waƙa da kiɗa da waɗannan shirman duk babu kyau littafi na ishirin da biyu ya ce waƙar ta kallama shekul islam ibn taimiya an hadal maudu في مواطن muta'addida min kitabihi min ha majmu'ul fatawul kubra wa fi kitabil istiqama wa duk a cikin waɗannan littattafai Ibn timiya ya tsatsakura bayanai akan cewa kiɗa da waƙa da wannan waƙe-waƙen shirman duk babu kyau littafi ne 23 alkalamu ala matsalatis sama maganganun malamai da suka yi akan matsalolin sauraron waƙa na al'imam ibn al jauziya mun gano wannan da kyau shi littafai ma da yawa ya rubuta akwai kashful gata an hukumar sama'ul gina mun gano wannan kashful gata yaye shamaki da duk abin da zai hana mutum fahimta dangane da hukuncin sauran kaɗe-kaɗe da wake-wake sai fatawa fil gina fatawa kawa kan wake-wake na al'imam abul abbas ahmad bin hassan bin abdullahi alhambali hambali al-ma'aruf bil-qadil sai kuma juz'ul ahadis wal athar al marwiya fi dhammil gina lil hafiz ibn kathir sai risalatun fi samai war raqas mala yace jama'a fihi aqwal eh, ash-shaykh eh, ibn taymiya wa Talmizi ibn al-qayyim maganganun su ne akan waƙe-waƙe da fatoyin malaman musulunci aka tara cikin wannan littafi jeren giya na 26 sai risalatun fi taqiqi mas'alati sama na ibnu jama'a burhanuddin almutawaffa sanata tis'ina wa saba'a mi'a sai nuzhatul asma fi mas'alati sama na al-hafiz ibnu rajab alhambali almutawaffa sana 95 wa Mi'a hijiri duk waɗannan littafan ba manyan malamai ne da suka da sama da shekara 700 dubu ɗaya sama da dubu da suke magana kan sauran waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe haramun ne sai risalatin fid durani sufiya wa raqasihim wannan littafi shi kuma an rubuta shi musamman dangane da za ga sufi in zo sai ga yana wani yana wani haka kun gano wannan yana tafiya kamar zai faɗi yana wani shan fanya da kuma irin rawan da suke na mandiri da rawan zikiri da tsallan waye duk akan haka aka rubuta littafin li Sheikh Jamaluddin Ishaq Al-Karami Al-Karamani al sana wannan malamin shine wanda ma ya dan kusanci zamaninmu. mu ya rasu yana shekara 934 kusan shekaran shi 500 da mutuwa fa har wannan rangaji na 'yan ɗarika da suke wajen zikiri har rubuta littafi a musulunci an ce ba kyau ku bari risalatin fitta harimin rakas sama na muhammad bin murad al-ermanki sai ta harimu zikir jiharan warrakas sama kun gano wannan shi ma littafi ne akan haka to ga sunan tafiya akalla ba ka ba mun faɗi guda talatin amma sakamakon ƙorewar lokaci ga guda talatin a ƙasa da ɗaya kuma wallahi in kawo za a sayan kawo ɗari sama da ɗari a kan cewa kiɗa da waƙa haramun ne tuni na ka za ka ɓata makanka lokaci me na ka za ka ɓata makanka lokaci a karatu na gaba da izinin Allah za mu tashi faslun fi tahrimis sama bil kitabi wa sunna wal ijma wannan za a ba karance shi duka ne kun gano wannan fasali ne a cikin wannan littafi na annahayu, anar raqsi was sama sai ka ji qur'ani da hadisi da ijima'i sun hana waɗannan abubuwan wallahi za ka ji manyan malamai suna cewa ba don waka na zubar da mutunci ba Allah da sun zauna sun rera waƙe da yawa kun gano wannan sau da abu ne wanda yake da alaƙa da aƙida fa jama'a ba abun wasa ba ne wannan kowa ya taka tsantsan in ka san da waƙe-waƙe a wayanka ko ka goge su Allah ba su da wani amfani malai ce ala fastami ul'an ma azkuruhu minan nusus wal barahin ka saurara da kyau ana abin da za a ambata maka nasso ne da dalilai min qaulin lahi azza wa jalla wanda suka zo daga faɗin Allah wa min rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma annabin shi wa min aqwalis sahaba wa tabi'in da fatoyin sahabbai da tabi'ai Allah ya ƙara masu yarda wa min aqwalil arba'atil mutaqaddimin bihim da kuma faɗin zantuttuka da fatoyin guda hudu daga magabatan sahabbai da tabi'ai fi raddi ala hazihi ta'ifa aslahallahu dangane da raddi ga waɗannan mutanen da suka mai da kiɗa da waƙa a matsayin addini suka mai da shi abin watayawa da holewa Allah ya gyara su mun gano wannan da ke ku Allah ya kintsa sai shiryar da su mun gano wannan da ke ku to za mu zo mu ji wannan kuma in so samu ne sai a yi mutane photocopy malai yana magana akan wanda suka mai da kiɗa da waƙa a matsayin addini kamar 'yan mandiri kun gano wannan da kyau ko ɗan ƙushaku jam'u rasulullahi la ya ta sha'asu ƙungiyoyi ne iri iri ga dai sunan abubuwa na shirme kira da waka kawai suka mai da shi addini kamar wasu kiristoci shine male cewa amma raddu alaiha min qaulillahi ta'ala fa ayatin kathira maida masu da martani dangane da faɗin Allah maɗaukin sarki wannan awaye ne masu yawan gaske sai ga wai yarinya ta sawa kiɗa da waka cikin wayan ta magana sai ce wakan bege ne raddin da ake kenan ba wani begi ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ana begen annabi ne sai ka ci wata budurwa kuna ganewa eh a kash subhanallahi ai so da dama akwai magana da ake faɗi wajen wa'azi kalman in ka amfani da ita shi wanda ya kai wancan wajen sai ga ashe aikin yara yake yi kuma ma yaran ga irinsu <laughs> jama'a ka fahimci wanda da kyau ko amma an kafa da haka sai wani ya ci ah, to cin da ma an gane so in muke yi to kaga kenan sai wanda ya ci gaba amma yara 'yan mata ina fatan ka fahimci wannan Allah maɗauke sarki ya samu dace to wannan za a bada ƴan uwa photocopy na shafukan da yawa dan a karanta ka dan rike dan wani abu mun zo mun yi mata muhadara akan hukuncin kiɗa da waƙa mun samu musu da handout mai kyau to wannan ma yana da kyau a ce su same shi kun gano wannan da kyau ko sai a rike a karanta kan mu ga cewa wai za a dade yana karantawa kwana satuttuka da yawa ba komi cinda dai mu ilimi muke nema don fahimta mu muke so ba littafi nawa aka sauke ba in aka sauke maka littafi ɗari baka fahimce shi ba shine fa zuqu falallazi dakumu illa azaba ka fahimci wannan da kyau ko amma ka sauke maka kwaya ɗaya kwakwara ka fahimta shi ka zan malami Allah ya tsare mana imaninmu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk